wayewar gari ne na ranar lahadi wannan lokaci wanda ya daidai da 27 ga watan jimadin al'ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka komawar madina yau shekara dubu kenan da 429 wanda ya daidai da uku ga watan watan uku ga watan ɗaya ga wata ne ɗaya ga watan watan shidda shekara ta dubu biyu da takwas miladiya na haihuwar annabi isa idan ba manta ba a jiya mun fara karatu akan wata gaba da malam ya fara tattauna mana kanta alwafatu inda kusuf mutuwar mamaci a lokacin da hasken rana ya shafi ko kuma hasken wata ya shafi na watan musulunci 28 mun fara tattaunawa akan mutuwar wani ta dace da ranar da hasken ranar ko hasken wata a ranar ya shafi wannan malam ke nuna mana cewa ba fa yana nuna wanda ya mutum wata ɗiyar ba ce ɗaya nan. sannan kalmar al-kusuf kusufu shams ko kusufu shams ko dai ka sa kaulatan ko ka sa haƙar mun ruwa an gane malaman fiƙi na rabawa idan rana ce sai su sa kusufi in wata ne sai a sa kusufi da ha'u an gane to amma malaman hadisi kusan da wuya ka ga sun bambanta maka tsakaninsu kusufi kawai kusufi ne da kaunasa kuma wannan matsala ta kusufi ta faru ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama su daya kuma na rana ba na wata ba to tun da su ɗaya ta faru annabi ya yi sallar kusufin ne su ɗaya zama an gari amma in kana karatu za ka ga irin yadda sigogin sallar ta zo daban-daban don akwai ruwayar ubayin ɗanka da haka ce annabi ya raka a biyu amma ruku'u goma kowace raka ɗaya mata ruku'u biyar kun gane sannan akwai ruwayar ali na ali shi kuma ruwayarsa raka'a biyu ce amma ruku'u takwas akwai ruwayar jabir dan abdullahi shi kuma raka'a biyu ce amma ruku'u shida kowane ruku'u kowace raka'a tana da ruku'u uku kenan ko akwai wa abdullahi dan abbas da aisha su sun ce raka'a biyu amma ruku'u hudu kowace raka'a ɗaya tana da ruku'u biyu kenan to waɗancan ruwayin duka na farko ruwayu ne waɗanda suke da matsala a tare da su ruwayar da ake da tabbacin haka take daga manzon Allah ita ce ruwayar Abdullahi dan Abbas da ruwa ruwayar aisha annabi ya yi raka'a biyu ne ruku'u hudu kowane raka'a ɗaya mata ruku'u biyu idan aka in aka buɗe baki aka yi kaba za a yi karatun fatiha da sura mai tsawo jama'a an gari. idan aka yi ruku'u za a yi ruku'u ne mai tsawo sannan sai a ɗago idan aka ɗago sai a ƙara karatun sura amma ana iya maimaita fatiha ko kuma sai a ƙara karatun wata sura mai tsawo sannan a yi ruku'u a ɗago sannan a tafi sujada idan aka gama sujadu aka miƙe za a ƙara karatun fatiha da sura mai tsawo za a yi ruku'u a ɗago ana iya maimaita fatiha ana kuma iya yin wata sura kawai a maimaita fatiha da sura ko ai sura kawai jama'a kun gane wannan wurin karatun husufi da manzan Allah ya yi kamar yadda Aisha ta rawaito a hadisin da al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar Aisha ta ce manzan Allah ya bayyana karatun karara ana jin karatun nashi san da ya sallah an gane amma malikiya sun ɗauki za a yi sallan ne a asarci to wannan ba daidai bane zama kun gane ko wannan ba daidai ba ne za a bayyana ne saboda haka manzan Allah ne wannan kenan malikiya sun tafi akan idan sallah ce za a yi ta shafewar hasken wata to a ɓoye za a yi ba za a yi ta a bayyana ba amma in ta shafewar hasken rana ce kun gane za a yi ta ne a bayyane haka suka ce kun ji magana baya da wannan ko sun ce za a ɓoye kaga a wurin sallah shafewa cikin wata kenan amma wurin na rana za a bayyana wurin na rana za a yi jam'i wurin na wata kowa zai nashi to wannan ma ba daidai ba ne jama'a kun gane zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dai hasken rana bai hasken wata bai taba shafewa ba kun ji wannan na rana ne ya shafi da manzon Allah ya zo magana akan matsalar sai ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi la yanhasifani li mawti ahadin wala li hayati annabi ya ce rana da wata ayoyi a watan kowace aya ce daga ayoyin Allah ba sa shafewa saboda mutuwar wani bari a ce dan an haifi wani su shafe babu in kun ga matsala ya same su ku tashi ku sallah haka annabi ya ce sai ku yi addu'a ku yi istighfari ku yi sadaka da sauransu to da hasken wata ya shafi sai aka rana sai aka ga manzon Allah ya tara jama'a an yi sallah amma wata bai shafe rubari bari a gayan amma wannan hadisin sai ya nuna cewa ba sa shafewa saboda mutuwar wani ko an haifi wani dan hasken su ya shafe sai ku tashi ku yi sallah ku yi istighfari ku yi ta roƙon Allah gafara ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a sannan ku yi ta sadaka jama'a kun gane malaman hadisi sai suka ce to yanda annabi yayi a lokacin wa hasken wata a rana to fa idan hasken wata ya shafi haka za a jama'a kun gane kuwa babu wani magana cewa za a yi ta ne a firadan kowa zai je ya tashi ba daidai ba ne za a haɗu ne a masallaci a kun gane wannan sannan za a yi karatun ne a bayyane sannan in an gama za a yi lacca za a yi wa'azi za a yi ba a nuna wa mutane laifuffukan da suke jawo wannan abu jama'a an gane ko Allah kyauta al-imam shafi'i ya ruwaito wani hadisi da aka samo daga sayyidina ali hakanan abdullahi an abbas an ruwaito cewa shi ma lokacin yana gwamna yana can kasar basara an samu matsala ta girgizar kasa ta faru girgizar kasa ya kaga abdullahi an abbas a ruwa da bayaki ya yi sallah raka'a biyu amma ruku'u shida an gane irin yadda wannan abin ce faruwa lokacin baya ka kasan na a wasu bangarori to sai a tashi a yi sallah raka'a biyu a ruku'u watan shida an ga sayyidina ali ya yi haka al-imamul bayhaqi ya fitar da waɗannan asarai nasu Malami ke cewa wa idza tafaqa fatu ahadin ma antisafi shamsi aw al idan mutuwar wani ta haɗu da shafewar hasken rana ko shafewar hasken wata jama'a kun gane fala ya dullu zalika ala shay wannan baya nuni akan komai ba yana nuna wannan da aka haifa wani wata tsiya ba ce saboda kun san mutanen mu akwai jahiliya na nan makalatar da jahiliya su ke ɗaukar yau wani ya mutu a ga hasken rana ya shafe sai a ce babban mutum to wannan addinin jahiliya wannan tunanin na addinin jahiliya jama'ar musulmi idan mutum ya mutu hasken rana ya shafe a ranar baya nuna wannan wata ɗaya ce a wurin Allah ko bai mutu ba dama abin zai faru saboda tsarin Allah haka yanzu to shi ma Allah ya tsara a ranar zai mutu ne saboda aka sai aka sai aka kilashi ranar da musulmi ya mutu hasken rana ya shafi rana ko wani katin ba ma guje shi ma ya mutu to sai ne sai ya nuna shi ma wata iya ce ko dangin shi sai su fiji kirji su ce a ah, ashe mu ma mun samu to ba haka bane saboda haka mala ce wa tiqadu annahu yadullu ala azamatin mutawaffa kudar cewa a zuciya aqidantuwa da cewa wannan abu na nuna girma a wurin Allah na wanda ya mutu min khurafatul jahiliya wannan yana daga cikin tunani na shirme da wauta irin na jahiliya التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم عليه السلام وتمنى الله يقاتل إرم ومن تنانن رانا دقنش إبراهيم يرى عليه السلام جماعة أنجانيكو ranar da ibrahim ya rasu annabi ya fito ya tara mutane saboda shafewar hasken rana aka yi sallah na gaya muku ibrahim da aka haife shi ya yi wata goma sha takwas a duniya sai allah ya karɓi ran shi to ga kuma wannan abu ya zo ya faru wanda laifin mutane ke jawo faruwar shi haka annabi ya ce laifuffuka ke sa ka ga hasken rana ko na wata suna shafewa zalunci kisan kai an gane fashi da makami luwaɗi da abin da ya kama da su irin waɗannan kaba'iran a mai da su kamar dai ma Allah bai taɓa waiwayar su ba ko ya saukar da wani dalili akan haramta su yanzu kuna kallon yanda kisan kai da ya zama ba wani abu ba ba wani abu bane da kaji an kashe wani zaka ce ah, to shi kenan ɗaya kenan luwaɗi yanzu ya zama ba wani abu a cikin mutane da wuya a gari in dai gari ne yanzu da wuya a layi a ce ba ne yin luwaɗi da wuya duk wani gari in dai gari da wuya a ce a layin ba mai luwaɗi kar ka ɗauka wani gari ko da garin nan abin haka yake da wuya Allah ya tsare kada nan gaba luwaɗi ya zama irin zinama a cikin mutane dan yanzu zina ta zama da wuya a ce akwai gidan da ba mazinaci da wuya jama'a kun gane wannan to kada nan gaba ya zama kuma luwaɗi ma ya koma haka dan yanzu luwaɗi duk layin da kaje akwai ne duk layin da kaje ba kuma manya ba ba kanana ba su yallaɓe ba ba su ne martaba ba su kowa ba ba duka za ka samu ba honorable ba ba excellency ba ba duka kar ka cire wani ɓangare yanzu luwaɗi ya zama ruwan dare gama duniya sai wanda Allah ya tsare jama'a kun gane wannan ko to kamar luwaɗi sannan kamar ɗibar dukiyar jama'a akan zalunci kamar fashi da makani jama'a kun gane waɗannan abaibai su ne fa suke ja Allah na shafa hasken rana Allah na shafa hasken wata saboda laifuffukan mutane jama'a an gane ku? Allah ya kyauta to shine mala ce. wankasafat shamsu a ranar da Ibrahim ya rasu sai hasken rana ya shafi to da Ibrahim ya rasu yana dan yana dan wata goma sha takwas hasken rana ya shafi a ranar sai kuma ya zama na manzon Allah kawai ko sallama ba tsaya an wa Ibrahim ba kawai ya naɗin shi a likafani aka je aka rufe shi a saboda haka yaro karami in ya rasu ana iya mai sallah ana iya kuma naɗe shi kawai alkafani a je a ko ba a mai sallah ba ya halatta cewa aka ya halatta jama'a kun gani ba fa cewa aka ya wajaba ba ya halatta yaron da bai balaga ba in ya mutu a naɗe shi kawai a je a ko ba a yi sallah ba ba ku dan dan musulmi ne a musulmi aka yi shi shi ba da wata tangarɗa tsakanin shi da Allah kun gani shi bai da tangarɗa dan ba a fara rubuta komai na laifi akan shi ba to ana iya naɗe shi kawai a je a amma wanda ya balaga to shi da matsala fa tsakanin shi da Allah na gaya mu. fassarar da Abdullahi dan Abbas ya ce duk wanda ya balaga ba abin da zai ce ma Allah ko dai ya ba Allah ko kuma kawai bai da uzuri Allah ba zai karɓo hanzarin sa ba ka da wata magana da zaka ce ai wani ya hana ko kuma ai kaza Allah ba zai ci ba ya fassara wannan wannan fassarar ta ce a ƙarƙashin da inda Allah ke cewa awalam nuhammirkum ma ya tazakkaru fi iman tazakkar wa ja'akum an-nabi yace shi shine balaga ba ka da wani uzuri in dai ka balaga ko dai ka bi Allah ko ba zai karɓa hanzarinka ko wuta kawai jama'a an gane ku? to da yake Ibrahim yaro ne sai kawai annaba aka naɗe shi aka je aka yi to amma kuma an samu manzon Allah yana yi ma yara ƙanana sallah sannan kuma an samu manzon Allah ya ce haɓɓari ma ana iya mai sallah ana iya mai sallah kun ji wannan a wurin sallar annabi ce ana nema ma iyayen shi gafara da rahama ba addu'a za a yi a ce shi Allah ya gafarta mai ba to me annabi cewa za a nema ma iyayen shi gafara Allah da rahamar Allah kun gane Allah ya tausaya musu Allah ya yafe musu laifukan su Allah mai da musu da wani yaro jama'a kun gane ko fa khataban nasa manzon Allah ya hau bari ya kama yawa mutane wa'azi hudu ba wa hamidallaha ya fara inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa afna alaihi ya kururu ta Allah ya kambama Allah ya yabi Allah sun maƙala bayan ya gama kuruta da kambama Allah sai kuma annabi ya ce amma ba'adu zama kun gani duk wanda zai fara shimfiɗar wani jawabi to ka fara yi da inna alhamdulillah ko alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu jabiru dan abdullahi ya ce manzon Allah yana koya mana wannan shimfiɗar ta hudu batun haja duk sanda za mu fara wani abu kamar yadda yake koyar da mu sura ta alkur'ani jama'a kun gane kai malamin firamare ne ko na nazari yanzu za ka fara karantar da yara fara shimfiɗa da kuɗi batul hada allah zai sa makarantarwar albarka karantarwar da za ka yi a awa biyu don kai minti sha biyar ko goma sai ga allah ya sa abin albarka sai ko wani yaro ya ce malam an gane a ci gaba kawai to allah ya tofa albarka cikin abinci. kenan jama'a kun gane amma an baka kuɗa batul haja ba awa biyu sai ya cika ma amma kana ta bayani bi sai su ce basu gane ba ka kai wahala banza ga abin da zaka yi Allah ya sa abu albarka cikin dan lokaci ka yi a gane amma sai ka kwashe wata ɗaya kana ta jawabi lokaci na cika sai kuma kowa ce bai gane ba a fita ana wannan malami fa da gaskiya bai iya koyarwa ba kuma baka yi shimfiɗa da kuɗi batul haja ba ne to haka malam ummatin na sakandare yana koyarwa an gane ko dai jiniyo ko siniyo haka idan mutum yana fce yana karantarwa ko poli ko jami'a duk dai inda za ka tashi kai wani jawabi a gaban mutane kai shi fada da kuɗa batun hanya Allah zai sa wa abin albarka ba ka ganin wani boka ne matsafi kwararren matsafi ya ji labarin cewa wai annabi yana da'awa cewa shi annabi ne manzo amma kuma motsuwa ce hauka ce aljanu suka sa yake haka ya ɗauko burgamin shi da kashi kasuwa da ƙulle-ƙullen shi na asiri na bokanci saboda ya ji an ce shi muhammadu nan amintacce ne mai gaskiya ne amma ga ciwon hauka aljanu sun same yana tahowa gaban manzon Allah ya wurga da haka ya ce ya muhammadu na ji an ce aljanu sun kama shine ya taho kai tsaye in taimaka amma magani don karbi da wannan matsala annabi tashi shi ya tashi fara gaya mai bukatun maganganu ba bai tashi ya rushe shi ba ba faɗa sai ce to zauna yana zama sai annabi ya ce inna alhamdulillah huwa na nasta'inuhu huwa na wa huwa na min shururi anfusina har ya kai karshe yana kaiwa karshe Ka yi boka da barga ne gashi sai ka ce maimaita min wannan abin ne. annabi sai ya maimaita yana gama sai ya ce ka ƙara maimaita min ne sai annabi ya maimaita sai ya ce wallahi kunnan nan ba wata waka ko surkulla na bokaye da bata taba ji ba babu wasu waƙe wake na mahaukata da kunnan nan bai taba ji ba wannan maganar da ka yi ƙarya ne miƙo hannunka annabi ya miƙo hannu ya kama ya ce a ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah jama'a kun gane to kai da ka zo za ka yi magani kuma ga an magance matsalar duk wani yaro mai matsala a ji fara da kuɗi batul haja ba dai matsala da ya shiga ya fi wancan bokan ne to Allah zai magance matsala shi za a yi karatu ya gani jama'a an gane ko shi ne wa afna alai manzon Allah ya yabi Allah ya kuru ta Allah ya ma Allah sun makala sannan sai kuma ya ce amma ba'adu bayan haka to in kai shimfiɗa da kuɗi hada ba jawabin za ka fara ba sai ka ce amma ba'adu imamul bukhari habbabi ya kulla babu kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ba'adu قال حدثني وانا اواني قال حدثني وانا اواني har ya zo inda manzan Allah gashi ya yi batun hada sai ya ce amma ba'adu to sai kai jawabin da za ka yi ke jama'a musulmi ku daina zuwa tsaurin aure musamman limamai da ake a al'amarin neman aure a al'amarin ɗaura aure a hannu ba ku fara da kuɗi batun haja ba ku neman Allah ya sa albarka a auren ke duk wani zikiri za ka yi gaskiya ne ko me za ka faɗa gaske ka salatin manzon Allah gaskiya ne karatun Qur'ani gaskiya ne duk abin da za ka yi gaskiya ne amma bai kai gaskiyar abin da annabi ke kulla aure da shi ba bai kai gaskiyar abin da manzon Allah ce in za a kulla aure a fara da shi ba shine khutbatul hajj jama'a ko me za ku kulla a fara shimfiɗa da khutbatul hajj nan ko me za a yi karkare na ko me za a yi an tura ka neman aure dan fa aka je za a fara jawabi ana zama assalamu alaikum sanda za ka fara maganar wani ya turo ko kuma na zo ina neman yarka wannan ka fara shimfiɗa da kuɗi batul haja wannan auren za ka yi mamaki Allah ba zai taɓa bari shi ya shige wasa da masu auren ba kuma Allah zai sa hannu a ciki Allah zai wa auren albarka sai an ga ƴaƴa ƴaƴan arziki ba ƴaƴan ba ƴaƴan ta gaban hadari ba jama'a an gane ko Allah kyauta to shine annabi ya amma ba ayyuhan na ya ku mutane inna ahlal jahiliya kanu yaqulun mutanen jahiliya kan ce inna shamsa wal qamar la yakhsifa la yakhsifani illa li mawti azim mutanen jahiliya kan ce lalle hasken wata a cikin rana da wata ba sa shafewa saboda mutuwar babban mutum an gane ku wa huma kadai ku sani mutanen jahiliya ke faɗin waccan rana da wata ayata ne min ayatin lahi ayoyi ne daga ayoyin Allah la yanhasifani li mauti ahadin hasken su bai shafewa saboda mutuwar wani wala ne hayati bare an haife shi dan an haife ka hasken rana ba zai shafe ba ko na wata haka dan ka mutu walakin yukhawwifu Allahu bihi ibadahu sai dai Allah na tsoratar da bayan shi ne kan laifuka da suke mai duk sanda kaga hasken rana ya shafe Allah ya shafar da shi ne ko na wata saboda ya tsorar da bayi akan laifin da suke amma kaga jahiliya wata sabuwar ma jahiliya ce ta dawo cikin mutanen mu ko da yake alhamdulillah tun bayan izala da awa da ake ta tayi abubuwa da suke ta gyaruwa a ƙasar nan shegantaka ce ke kokarin dawo irin ta jahiliya ta dawo amma wallahi jama'a kun gada idan aka ce hasken rana ya wata ya shafi a garin nan mu mun yi wayan da a garin nan haka za a rinka ji layi layi ana kiɗa mafi fa dama a wa Allah kuma kiɗa ne fi amma za a rinka ji layi layi ana kiɗa ana rawa ana gangan gangan rana rana su ci wata sai a rinka cewa domin Allah da annabi rana rana su ci wata ana fi kiɗa ana rawa rana rana su ci wata domin Allah da annabi haka ba ake kiɗa na faɗi ka ga dai rawa harama kiɗa harama kuma ana haɗa Allah ana ana cewa domin Allah da annabi jahiliya ce wannan to kaga sakamakon da'awa karantar da mutane da ake yanzu wani ma cikin yara ba san ma an yi wannan a garin nan ba kiɗa sosai ba an ma Allah laifi ya yi wannan wai don ya tunatar da ku ko a ku gyara sai kuma a ƙara tuddu wani laifin samu an gane ko a lokacin za a je gidan karuwai za a je wurin karta za a je wurin kulob, za a je wurin kaza duk inda aka san gidaje ne na saban Allah ana wannan kidan fa kuma ana fasa wurin eh to wannan yana da kyau an gane wannan yana da kyau dan suna daga cikin waɗanda suka ce maka gidan karuwai gidan yan daudu wurin karta an gane ko gidan da aka san na yan iska ne suna fasikanci a ciki wurin shan giya to wannan duk babu shi. ba dai wani nasi bane ya zo da alhaka, amma dai babu shi an yi saboda ai su ke ja ana yi kuma hukuma ta a watan. duk inda ake shan wuyi fa hukuma ta sani ba ba ta sani ba duk wanda ke ciyar da wuyi an sani duk masu yankan kai an san su an gane kuma duk bala'in da kowace ƙasa ke shiga a duniya sakamakon irin waɗannan abubuwa ne duk masu zubar da ciki an san su masu ɗaukar cikin ma an san su jama'a kun gane ko Allah kyauta saboda haka irin wannan mutane kawai duk inda aka san wuri ne na saba ma Allah a je a baje shi kawai Allah kyauta fa idza ra'aytum shay'an min zalika annabi ce in kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan ya faru fafza'u ila zikri ku zabura zuwa ga watan yawaita ambatan Allah wa du'a'i da kuma roƙon Allah wa istighfarihi da kuma neman gafarar shi akan laifi wa ila sadaqa sannan ku tashi ku yawaita sadaka a lokacin wal itaqa ku yawaita ba'idantar tadda bayi wa salati masajidi sannan ku tashi ku zabira. zuwa yin sallah a masallatai hatta tanka shifa har dai hasken nata watan yi a wannan abin da ya rufe hasken nata ya yayi Allah kyauta sai mala ce ghaslul mai, wankan gawa wankan gawa fa idza mata al tu idan mutum ya mutu idan mamaci ya mutu wajaba ala ta'ifatin minan nasi ya zama dole akan wasu cikin mutane an yubadiru ila ghasli gaggawa zuwa ga mai wanka an gane ko wannan wajibi ne a samu wasu si mai wanka wankan wajibi ne jama'a an gane ko to a wannan yace dalili ya gabata watan akan wannan matsala kenan na wajabcin yin wanka saboda umarnin da manzon Allah ya bayar ba ma a hadisi ɗaya ba annabi ya faɗi a hadisin nan na wanda ya harama ya ɗau harama da aikin hajji yana kan taguwarsa a filin watan arafa ce tutsu da shi ya faɗo ya karya wuya annabi ya ce ibtiluhu ku je ku mai wanka bima'in wa sidirin ku sa ruwa da magariya ku wanke shi amma wala tuhannituhu kar ku sa mai turare fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya manzon Allah ya ce wanda ya mutu a wurin aikin haji za a tashi shi a ranar kiyama da wannan mayafan nashi dama wanda ya mutu a wurin aikin haji wannan haramin kawai da shi ake kai sa ba a rufe mai kai dan bai halatta a rufe mai aikin haji kai ba shi ma bai halatta yana da rai rufe ba to in kuma ya mutu bai halatta a rufe kai shi ba wannan mayafan kawai da su za a naɗe shi a ji a rufe annabi ya ce ran kiyama duk wanda ka hange shi yana tafiya filin da za a tsaya a yi hisabi tsakanin mutane kaji yana ta labbai kallahumma malabbai wannan a wurin aikin hajji ya mutu an gane wanda koya mutu da ashar a bakin shi ashar za ka jina ta tikawa domin in annasu yau a suna alama matu alai Ta wannan alhaji kuma sai gan shi har a lahira alhaji yayin yana ta ka yan hajji ya ce har a lahira hajji ya ce manzon Allah ya faɗa za ta tashi tana labaika jama'a an gane ko to wannan dalili ne akan wajabcin yi wa mamaci wanka saboda kun ga gashi mai aikin haji da ya mutu amma annabi ya ce exilu ku yi mai wanka kun gane to kuma dama duk inda umarni ya zo ka'ida ta usulul fiqh a qur'ani ko a hadisi wannan umarnin farko ana ɗaukar shi akan wajibi sai in an samu wani abu da ke sassauta wajabcin sai ya ce to wannan umarnin na mustahabbanci ba na wajabci ba ne kun gani to a nan babu wani abu da aka samu yake sassauta yi ma mamacin nan wanka babu saboda haka wajibi ne a yi idan mutum ya mutu ba a mai wanka ba musulmi aka je kawai aka rufe shi to wannan an saba ma Allah gaba ɗaya al'umma sannan lokacin da yar manzon Allah ta rasu mai suna Zainab ko annabi ya cewa su ummu atiya yaktilnaha salatan ku mata wanka su uku an gane wankan farko wanka da ruwa wanka na biyu wanka da soso da sabulu ko a sa watan magarya wanka na uku a zuba turare a cikin ruwan a mata wanka da shi shine su uku ɗin au khamsan ko inda buƙatar kari ku kai biyar an gane man ambaci cewa a baya in har za a yi wa gawa wanka ana yi mata wankan uku ne wankan farko da ruwa kawai wanka na biyu in an gama na farkon sai a kuma kawo wani ruwan sai a yi mata wanka da magarya a madadin magarya a yau shine sabulu soso da sabulu yanda ake yanda ake wankan su da sabulu haka za a wanke ta fes an gane ko idan mace ce za a kwanci kitsan kanta za a taji a gyara a wanke fes da soso da sabulu yanda dai ake wanka wanka na biyu kenan a ɗaure ta shi kenan wanka na uku za a ƙara ɗebo ruwa sai a zuba turare a a cikinsa amma inda za a samu kafir ya fi an gane ko saboda amfanin da kafir yake da shi sai a sa kafira din an gane ko sai a ƙara bibi a wanke jikinta da wannan ruwan mai turare to idan bukata ta kama saboda an yi wanka uku ɗin amma aka ga ga wani datti ko wata najasa dankare a jikin shi mamacin to ba wanka ɗaya za a ƙara biyu za a ƙara kuma waɗanda za a ƙara wankan soso da sabulu sannan kuma a ƙara ɗebo ruwa a sa rayu a ƙara wanke jikinsa da shi jama'a kun gane shine annabi ya ce salasan au hamsan in za ku yi mata wanka ku yi so uku inda bukata ko ku kai biyar annabi ya ce au saba'an ko kuma inda bukata ma ku wuce biyar din ya kai bakwai kun mata wanka na biyar ana gama sai aka ga jini ya ƙara zubowa ga wani da ya fito daga cikinta to sai a ƙara mata wanka biyu akan biyar biyu akan biyar nawa bakwai to waɗanda za a ƙara su ne dai biyun ƙarshen nan sai a ƙara sa soso da sabulu a wanke ta a ɗaure sannan a ƙara zuba ruwa a cikin turare a ƙara wanke jikin ta da shi an gane annabi ya ce au aksara min zalika ko ma ku yi fiye da haka inda bukata cewa aka yi inda bukata amma an yi wanka uku kawai ya isa shi kenan amma sai aka ga wani abu ya faru da bukatar a ƙara wanke shi to biyu za a ƙara an ƙara biyu sai aka ƙara ganin wata matsala wadda ke da buƙatar a ƙara wanke biyu za a ƙara biyun kuma su ne dai na soso da sabulu da na tara jama'a kun gane ko in Allah ya so in mun gama gaban nan mako mai zuwa za mu zo da yar ba a aikace za mu zo da yar ba in Allah ya so a aikace za mu zo mai mata wankan nan don kowa ya gani a aikace jama'a an gane ko kowa ya gani a aikace mako ne zuwa za a yi insha Allah ba wai za a za a ce bari ce a wanke nan a'a za mu aje ta ne ga ruwan ga soso da sabulin ga tararan, an gane ko za mu kwance kan za mu kwance kiban kan inda inda kitso in ba kitso shikenan ga ruwa da ruwan ɗiba za a yi ana faɗin cewa ga yanda za a yi ga yanda za a yi kuma ana faɗin ana yin kana yi jama'a an gane ko inda bukata za mu yi kokari mu ga akalla mun samu wasu kuma a wurin nan su ma su taso su yi a gaban mutane a gani an gane musamman daga kowane unguwa a samu akalla mutum daya ya zo ya a gani ta ga yawon cuce mu a can da an mutu gashi ko ba haka ba to malam yake cewa au aksara min zalika mala ya ce annabi ya ce ko si mata wanka ita zainab kenan fiye da wanka bakwai kenan inda bukata an gane tunda annabi ya ce in ra'ayi sunna zalik in kun ga dacewar haka an gani ko to a wurin wankan wayura'i ko fi gaslihi al wayura'i fi gaslihi al'umurul atiya mai wanka zai kiyaye waɗannan al'amura masu zuwa a wurin wanke mamaci awwalan abu na farko da mai wanka ya kamata ya kula da shi ghasluhu salasa wanke gawa har su uku yi mata wanka su uku jama'a kun gani fa aksar ko kuma a yi mata wanka fiye da uku alama yaran qa'imuna ala a akan ganin dacewar waɗanda suka tsayi da yawa mamacin wanka an gani in dai mun ga dacewar yi mai fiye da uku shi shikenan sai mu kai biyar an mun ga dacewar ƙari akan haka mu kai bakwai mun ga dacewar ƙari a ka ka taimaka ka mun ga dacewar ƙari dan in kana wa in kai ma abincin yi wa gawarwaki wanka ne za ka yi mamaki wani sai kun gama tsaf ana yunkurin ɗaga shi sai ga kashi ya fito duk ya ɓata jikin shi kawai wani kuma sai ka ga jini ya zubo kawai duk ya ɓata shi to za a sa soso da sabulu a wanke shi sai kuma a ƙara zuba ruwa a zuba turare a ciki a kaɗa sai kuma a ƙara gama cikin shi da shi jama'a an gani bayan kun na biyar kuna yunkurin ɗaga shi kuma sai ga wani abin ya ƙara zubowa to sai a tsaya a ƙara wankewa an gane ko haka ne za a yi saniyan malam ya ce abu na biyu da ya kamata masu wanka su kula da shi an ta kunar ga salatu witra wankan da za a yi wa mamaci ya zama wuce mara so uku ko so biyar ko so bakwai ko so tara ko sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar ko sha bakwai ko sha tara ko ashirin da ɗaya wankan dai ya zama mara ne ba za a yi uku a ga ya zubo ko kashi a ce ba za a ƙara kawai su so da sabulu a wanke shi ba haka ba ne sai an ƙara wani an gane ya zama biyar jama'a kuna ganewa kuwa dan kar a tashi wani a ce zo ya a gani kuma ya rikici waɗannan ƙa'idoji duk sai ka eh, kula da su idan ka fito nan muka ce yi magani kana yi ka gama tsaf sai muka ce ayya ga yanan kashi ya zubo ko ba kashi mu ne yadda ya wuce amma muna son mu gaya zaka yi jama'a kun gane ko muka ce ga jini ya zubo to ka gane fa za ka ɗebo su da ruwa da su da sabulu ka ƙara wanke wata. sannan ka ƙara ɗebo ruwa ka zuba turare sai kuma ka ƙara gama jikin gawar da shi duka an ƙare ko kana gama sai muka ce ayya ga yanan kuma jini ya ƙara zubowa to ka dai gane yadda za ka yi ko ba haka ba kuma wallahi jama'ar musulmi wankan ga wannan ba fa wani abu bane asali a tsarin sunna amma saboda lalacewar al'umma sai ka ga wai an yi mutuwa a gida wankan nan ba wani abu bane amma sai wai a fita ana nemo wani tsohon mutum wai shi ne mai wankan gawa in mace ce a je a nemo wata tsohuwa lokacin da suka shiga wankan suka fito in ka dama ba a tsaro suna su suke yi ba in ya fito za a ga kamar wani dan boxing bi yayi yayi kunji ga yi nan wani gaza gaza to ba daidai ba ne duk wanda ya rasu yan uwan shi na jini su ne a haƙƙo da ya mai wanka haka na ali yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi Dan uwanka na jini a irin wannan su suka fi dacewa da su tsaya da kula da al'amarin yi maka wanka wannan haka yake a littafin Allah amma ga samari ima-ima a gida dan gidan ya rasu kuma sai a fasa ana neman mai wankan gawa to me amfanin jama'a kun gane Allah kyauta salisan abu na uku da ya kamata a kula da shi an yi korona ma ba abin hasidiro a haɗa tare da wani wanka da za a yi gawar a haɗa da magarya aw ma ya koma makamu ko fitan ko a haɗa da abin da zai tsaye a matsayin ita magaryar wurin tsafta jikin shi mace an gane za a haɗa da magarya saboda kun ga ita magarya tana fitar da daudar jiki ne an gane tana fitar da daudar jiki to da aka sa ta ake wankewa duk datti da ya makale a jikin mutum sosai tana ta da shi ya fita za a jikin mutum na kalli yana kyau tas to sai a haɗa a ɗaya daga cikin wankan da za a yi mashi mamaci a haɗa da magariya shi ne wanka na biyu au ma ya kuma makamu ko abin da zai iya tsayawa a madadin magariya fittan zai ci wurin tsaftace jikin shi mamaci. kal ashnab kamar wani ganye da ake ce ma ashna yanda ka san ganyen aloe haka yi, ana amfani da shi yana kumfa yana fitar da jikin mutane yana fitar da datti a jikin mutane wasabun in ma ba a samu ashnan ba ana iya samo soso da sabulu a amfani da shi shi ne kuka ji malam ya kawo amma ku sani yin amfani da magariyar shi ya fi saboda a zamanin annabi da shi ake yi amma in ba a samu ba to ga sabulu ai dama abin da magariyar za ta yi shi sabulin zai yi jama'a kun gane sai ya amfani da sabulin rabi'an na hudu an yi khulafa ma akhir ghaslatin minha shay'un min asid a haɗa wani abu na turare tare da wankan ƙarshe da za a yi wa mamaci wankan ƙarshe da za a yi mai sai a haɗa da turare wal kafuru aula amma a sa kafir to ya fi jama'a kun gane saboda kafir shi ake amfani da shi a zamanin annabi to kafir yakan ɗan yi ƙanshi ne a jikin mamaci na ƙanshin kafir ɗin zan baka cewa kafir wari yake ba wari bane sai dai ka ce ƙanshin kafir ko hikimar kuma sa kafir da ya sa aka ce ya fi duk inda ka ada kafir za ka ga inda ƙwaro a wurin ya ba wurin in dai kafir to hikimar sa kafir a wankan ƙarshe a wanke mamaci da shi shi ne. sanda aka yi mai wanka da kafir na ƙarshe aka sa alikafani aka sa makara aka je aka rufe to duk ƙwaran da ke cikin kabarin wannan ganki da zafin kafir ɗin sai kori ƙwaran daga kabarin dan kasan kabari ana haƙa wani lokaci sai ka ga kawai wani ƙwaro don yin Allah sai ga wani ƙwaro a cikin rami kawai ya ɗanyi wani kwaloko a rami cikin ƙasa kawai ne yake rayuwa me yake ci uku Allah ya san me yake ci amma kuma Allah bai manta da yana wurin ba Allah bai manta da tsarin da zai kai mai abin da zai ci a wurin ba jama'a kun gari ana sa mamaci aka rufe to akwai ƙwarin da suke mugayen ƙwari da an sa mamaci cikin rami sai su kama jikin mamacin sai su riƙe sai su ta tsotsan ruwan jikin shi kamun ya gama kafewa an gani su ta cizon shi in kuna ne su ta harbe to kuma shi mamaci bari ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karya kashin mamaci kamar karya shi ne yana dare yana jin zafi kun gane masu ɗauko gawa kawai in an je za a sa ta kabari kawai su wurga ta ai ba daidai bane da kai mai magana haba ma sai ya ci a to ba mutu ba to dai kai yanzu in kai aka yi wa haka tsakaninka da Allah zaka ji daɗi jama'a kun gane suna jin zafin abubuwan da ake musu ba su iya buɗe baki ne su magana jama'a an gane ko ba sa iya buɗe baki ne su magana Allah kyauta amma ko kan kabari baka ga manzon Allah ya hana takawa ba bari a ce ka zauna kan kabari bari a mai da kaburbuka su zama hanya bari kuma a ce an mai da makabarta filin kwallo jama'a an gane ko Allah kyauta khamisan na biyar naqdu zafair kwance kitsan da ke kan kyamaci wannan kitso da aka yi wa kyamaci to duk za a kwance sanda za a yi mata wanka mata ku gane wannan shine addini ko da kitso ne mace ta yi guda ɗari irin yare din nan in ta mutu ba za a ci to shi za a tsaya kwance wannan kitson sai an kwance sai an kwance shi gaba ɗayansa an gane ko wa ghaslu hadayinan da kuma wanke kan na ya fita to haka ma kan namiji za a wanke shi ya fita tas sadisan na shida tasrihu sha'ari shata ta tada kai za a tada kan mamaci bayan an gama masa wanka an gane ko za a tada kan da kuriya in mace ce in namiji ne za a sa a tattaje gemun shi duk a tattaje a gaggyara mai dan zai je gani na watan watan zai je haɗu da Allah zai je haɗu da mala'ikun rahman musulmi ne an gani ko Allah kyauta sabi'an na bakwai ja'aluhu salasa zafa'ir lil mar'a watan tikka kan ya zama guda uku wannan ga mace bayan an wanke an kwance kitson kan an wanke an gama mata wanka an ce a taji ko an taji to za a yi kalaba guda uku kalaba su ma ta sun sani ake nufi an gane tukka uku za a kasa kan nan daidai in kayan gita ka san inda kawanni shi suke ko haka to akan mace za a yi guda biyu a nan ɗaya a haka ɗaya a haka sannan a daidai goshinta nan maɗigarta za a kama ɗaya kuma a yi miƙe da shi kalaba za a yi su mata sun san kalaba tukka kawai za a ja a tukka a yi sama idan aka gama to kuma sai a sake shi ya koma garin bayan ko kiyarta shi ne malai ce wa ilqa'uha khalfaha da maida kalabar da aka yi mace ya koma bayanta an gane ko saminan na takwas albadu bi mayamilihi wurin yima mamaci wanka farawa da bangarorin damansa wurin aluna da ɓangaren dama za ka fara wanke masa wurin wankan na gaba ɗaya da ɓangaren dama za ka fara an gane ko hannun dama za a wanke har zuwa hammata hannun hagu za a wanke har zuwa hammata tsagin bangaren dama za a fara wankewa kirji da gadon baya sannan a zo a wanke na bangaren hagu a wanke cinya zuwa kafa an gane ta dama sannan a wanke ɗayar zuwa kashi ita ma an gane ko wa mawadi'ul wudu'i minhu da kuma wuraren alwala nan za a fara da su na jikin shi mamacin sanda za a fara mai wanka jama'a kun gane kuwa tasiqan na tara an yata walla ghaflan zakarin rijal maza su ne za su jibanci al'amarin wanke mace namiji maza su ne za su jibanci al'amarin wanke namiji in ya mutu wal unsan nisa ya mace in ta mutu mata ne za su yi mata wanka an gani ba ka cewa wai tun da ka ce bari kai mata wanka ko ki ce tun da babanki ne za ki mai wanka illa mastusniya sai dai abin da aka yi togaciya a kai kama ya fi bayanuhu kamar yadda bayanin shi a gaban nan zai zo an gane ko to wannan maganganu da muka yi والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أم عطية تشي الله يكارا متى أصحاب من الله كف باوندي كي أم عطية تكما تائية والكنغاوة كنغانيكو أم عطية تشي دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته زينب manzon Allah ya shigo wurin a lokacin muna wa ishi Zainab wanka me yasa ya shiga kawai ya shiga ne ga wankan ana yi a ya shiga ne ta dalilin wata bukata wadda za ka ji ta za a faɗa dan idan aka fara maugawa wanka baya halatta wani ya shiga sai inda bukata sai inda wata larura wadda za ta ja ya shiga jama'a kun gane da ta ce manzon Allah ya shigo mu lokacin muna wa ishi Zainab wanka fakala sai annabi ya ce mana igsilna ha salasa ku yi mata wanka ne su uku kun ji ko ashe kun ga bukata ta sa ya shigo au hamsan ko ku kai biya? au saba'an ko ku kai bakwai au aksar min zalika ko ma ya ku bakwai in ra'aytun na zalika in kun ga dacewar haka bima'in wankan farko ku yi mata da ruwa wa sidirin wanka na biyu ku sa magarya ku yi amfani da ita qalat ummu atiya tace qultu sai na ce witran kana nufin za mu yi mara ne qala na'am annabi yace eh tunda mara ce ma ga yanda za ku yi wata Allah akhirati wanka na karshe tunda kun yi biyan wanka na karshe sai ku sanya kafura ku sa kafar a ciki aw shay'an min kafurin ko kuma ku sa wani abu na kafur fa idza faraktunna in kuka gama wankan fa nan ku zo ku sanar da ni ma faragna ko azanna lokacin da muka gama lokacin da suka gama lokacin da muka gama tace sai muka zo muka gaya mai fa alqa ilaina hikwa annabi sai ya ko sai jeho mana gyautar zali da yake daurawa sai ya wurgo mana shi fa qala yace ashirnaha iyahu ya'ni ta'ni izarahu da annabi ya wurgo musu sai ya ce ku naɗe ta da wannan abinda ummu iya cike nufi wannan izar zanin manzon Allah jama'a an gane to al'umman mu ce nan maza ba su daura zani maza ba su daura zani amma kun ga can su zamanin annabi sabbai kare suna daura zani shi suke cewa izar an gane ko kuma yanzu haka kasashen duniya ko din za ga suna yin yanzu kamar mutanen Malaysia duk sun kaje aikin haji wanda ka gani da zani to babban malami ne sai eh, ba ma kullum mutum bane a cikin su an gane akwai kasashen da zaka ga haka ka gan shi ya tsoro zani ya zo ya zauna a harami ya tankwashe kafa duk wanda a dangin su yan kasar su da matsala sai ka ga kawai ya zo da girmama ya tsugunna, ya gaishe shi sai ya tambaya sai ka je yana ba shi amsa da qur'ani da hadisi jama'a kun gane wannan ko a ga yanzu muka ka gani man da zani kuma abu ya lalace ke ko to amma kun ba wani abu bane yau ka ɗauro zani ka fito ai an samu matsala jakar maƙayyata ɗin can wallahi sai ta faɗi ka ce yau limamin juma'a da zani na wuri kaza ya zo an gane ko kuma ya halatta na to wani iri shi ne irin namu shi mutum zai ɗaura Allah kyauta to shi ne malam ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya wurga musu zanin shi dautu an gane ya ce ku naɗe ta da shi qalat ummu iya ta ce wa mashaqqo wa mashaqnaha salasata qurun sai muka yi mata kalaba har watan tukka guda uku wa fi riwayatin naqabnahu thumma gasallahu muka kwanci kitsan nata muka wanke shi fa zaffarna sha'arha salasa a salatin karnaiha wa nasiyataha watan ta ce maka kwanci kitsan kan nata maka wanke kan an gane ko sannan maka kitsa gashin kan nata guda uku ga yanda ukun suka zama shine nan daidai nan nata karnai ha nan mun yi ɗaya nan mun yi ɗaya an gane ko wa taha? sannan a daidai makwarkwaɗa kanta nan an kuma yi ɗaya an gane ko nan da nan watan gefen kunnuwa za a kama sama da kunne za a kama a ɗaya sama da ɗaya kunnan za a kama ɗaya daidai tsakiyar inda kwakwalwar ta take za kuma a kama a ɗaya a nan su mata sun san da za su tun da zama kai yanzu namiji sai dai a faɗa za ka wata mace ne eh sai dai in matar ka ce babu laifi kana iya mata da ka ji an ce ai illa ya ko min zalik za mu karanta istisna in insha Allah wa alqaina ha ce muka saki wannan kalaban nata khalfaha a can bayan qalat ummu aiya tace wa qala lana sai annabi ya ce mana yabda'na bi mayaminiha in za ku fara mata wanka ku fara ne da bangarorin damanta wa mawadi'il wudu'i minha da kuma wuraren alwallanta ku fara da su ashe kun ga duk jawabancin na baya ga hadisi ɗaya ya haɗe su kawai an gane ko wannan hadisi al Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn jarud da Imam Ahmad suka wato suka rawaito shi sai ma ya ce ashiran ana ku babu ko na goma an yi sala bi khirqatin aw nahwiha in za a yi wa mutum wanka ana wanke shi ne watan da safar hannu a hannu ko kuma wani tsumma kun gane sai ka naɗa hannunka da shi ba a mubasharanta fata wanda za a yi ma wanka ba a haka za ka sa safar hannu ko ka ɗaura hannun naka da wani tsumma tata satirin da sannan kuma ba a tuɓe shi zantar shi wanda ya mutu a'a ana barin ƙaton mayafi a kai shi in za a yi mai wankan bayan an sa safar hannu ko an naɗa hannun da wani tsimma sannan za a yi mai wankan ne ta ƙasan wani ƙaton zani da ya fi shi za a ɗan dinga tsaga zani ne ana tura hannu ana wanke shi ba wai kawai zindir za a mai jama'a kun gane ko sai mala ya ce ba da tajridihi min siyabihi kulliha bayan an tuɓe kayan jikin shi gaba ɗayansu kun gane an tuɓe kayan jikin shi duka amma akwai katon zani da aka rufe shi da shi to ta ƙarƙashin ƙaton wannan zanin ne za a rinka wanke shi jikin mamaci fa innahu kadhalika kana al-amalu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanda kaji ina haka ake a zamanin annabi kama yufiduhu hadithu aisha radiyallahu anha kamar yadda hadisin aisha ke nuni akan haka da abin da take lamma aradu ghaslan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qalu sanda sai na ali suka yi nufin wanke manzon Allah sanda annabi ya rasu sai suka ce wallahi ma nadari an jarridu rasulullah min siyabihi kama nujarridu murtala za mu tuba annabi zindir mu sa katin zani a kan shi kamar yadda muke wa sauran mamatanmu am tilhu wa alaihi siyabu ko za mu wa annabi wanka ne kayan jikin shi na cikin shi da ma kun gane ko falan maktalafu yayin da wanda ya ce ni ina ganin yadda muke yi wa mamata haka za a yi shine mu tuba kayan shi masu kawo katon zani mu rufe shi wanda ya ce in wannan fa manzon Allah ta mai irin haka to da suke sabani wannan alƙallahu alaihim an noma kawai sai Allah ya musu bacci kawai sai kowa ya kama bacci kuma gagawar annabi a gabansu kuma suna bacci hatta ma bin rajulun sai da ya zama a wurin ba wani a cikinsu. illa wa zaqluhu fi sadri sai da ya zama haɓar shi tana kirjin shi kuma kuma da wanka aka ga cika za ka yi an gane ko thumma makallamahun mukallimun min nahiyatil bayt kawai a baccin sai suka ji wani wanda magana da su ta wani sashi na cikin ɗakin sai suka ji kawai ana magana da su ana cewa na yadda man manzuwa kuma sun ji magana amma ba san wace yin ta ba sai suka ji ana cewa aliktilun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alaihi siyabu ku yi manzon Allah wanka kar ku cire mai kakan shi na jikin shi za ku yi mai wanka a haka faqamu ko sai suka tashi daga baccin ila rasulullahi kawai suka tinkari manzon Allah fa nuhu sai suka wanke manzon Allah wa alaihi qamisuhu rigar shi na jikin shi yasubuna ma'a fawqa al-qamis suna watsa ruwa a kan rigar shi suna cuccuɗawa ta kan rigar tasa wa ya dulu kuna bil kamis suna cuccuɗa jikin nashi da wannan riga duna ainihin ba wai hannunsu na mubasharantar jikin manzon Allah wa kana Aisha ta kul dama Aisha na cewa law istaqbaltu min amri tadbartu ma ghasalahu illa nisa'ahu tace wallahi sanda manzon Allah ya rasu watan da a ce hankalinmu na tare da mu da ba mu ba da baya ba da ba mai wancan annabi ce matan shi jama'a kun gane duk da ba tsaya ana wannan jawabi ana wannan sabanin ba to hadiya ashar na sha daya wancan hadisi Abu Dauda da ibnu Jarud suka fitar da shi da imamu Hakim imamu bai da tsayani sun fitar da shi da Imam Ahmad an gane ko abu na sha ɗaya da ya kamata mai wanka ya kula da shi wa yustasna ma zikira fi rabi'an al-muhrim a gaba ta hudu an yi togaciya cikin wanda aka ambata watan an togace mai harma da aikin hajji fa ku domin mai harma da aikin hajji la ya yajuzu tadyibu bai halatta a fesa mai turare ko a sa turare a wanke a wankan karshe da za a yi saboda hadisin da muka yi ishara kan shi can baya da annabi ya ce wala tsoho, wa fi riwayatin wala tutayyibuhu fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulafiya ثانية عشر نشابه ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجات أن يتوغتيا أبن ليزون قبنا تترى cewa maza su ne za ci wa maza ɗan uwarsu wanka ko in sun mutu mata kuma su za ci wa mace in ta mutu wanka ko to an yi togaciya kan ma'aurata su ban da su fa innahu domin yanda tsarin yake ya juzu li kullum min ma an yatawalla ghasl al akhari kowannen su ya halatta ya wanke ɗaya miji ya halatta ya wanke mata mata ta halatta ta ya halatta ta yi mijinta wanka jama'a na gane wannan idan mutum na da mata fiye da ɗaya to ya halatta ta tare gaba ɗaya shi mai wanka ko ku daina jin tsoro idan mutum ya mutu bai iya komai amma mutum sai ya rinka ganin waiwa wani ya mutu kamar zai kama shiri shi zai kama ka shi ma inda zai iya wani abu aida ya fara kan shi jama'a kun gano wannan irin watan tsoro ne ake so a ji na da a to yanzu da ba shi bane ni ne to yanzu ya zama kwashe kwashi da Allah kawai abin da ake so ka tsorata kenan yanzu da ni aka karɓi rena to ya ce nan sai ka zaɓi rawar gyara ayyukan amma ba wai ka zo ka kalli gawa ba kana ja da ba ana cewa matso mana tunda baban ka ne kana ce eh, a dai rufe shi kawai ba ana matso mana ko kuma a ce mijinki ne ana zaune a ɗaki wannan ta tashi ta fita mijinki ne gashi kwance a ɗaki ya mutu an zo an zazzauna Allah ya shi Allah ana tunanin sawun masu wanka sai wannan ya dan fita wannan ta fita sai ma ke ma daga ce ce wata kina ganin ta miƙe ke ma tsiki ne me na tsoron shi gawa ce fa ya mutu ba ba abin da zai iya tsina na makanshi shi kanshi ba zai iya makanshi komai ba bare ne ba. ko ka taba jin gawa ta kama wani tariki kin taba jin gawa ta kama wani tariki to kanki za a fara ki gawa ba ta iya ma kowa komai ita kanta ba ta iya ma kanta bare ke maka jama'a kun gani Allah kyauta eh, domin kuwa la dalila yamna minhu ba wani dalili da ke hani akan mata ta wanke miji ko miji ya wanke mata wal aslu al abin da ke asali shine ma ya halatta cewa aka ya halatta mijinki ya mutu ba za ki iya ba dama cewa aka ya halatta ki mai wanka matarka ta rasu cewa aka ya halatta kai mata wanka ba fa cewa aka yi dole bane wala ma musamman ma dai mun faɗi wannan magana ce wa huwa mu'ayyadun bi ne. wannan magana a karfafawa ce da hadisai guda biyu na ɗaya hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce law kuntu taqabaltu min amri mastadbartu ma ghasala nabiyya ghayru nisa'i da hankalin mu na tare da mu an gane cikin abin da ya shafe mu da a ce ina tare da hankali na cikin abin da ya shafe mu na al'amar mutuwar annabi mastadbartu wallahi da ba zan ba da ba ma ga salan da ba wanda zai wa annabi wanka ghairul sa'i in ba matan shi ba wannan imamu bayhaqi ya fitar da shi imamu ma haka da abu dauda an gane ko sannan da hadisin aisha dai da ta ce ilayya ilayya rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama min janazatin bil baqi manzon Allah ya dawo daga rufe gawar wani mamaci a nan baqi'a wa ana ajidu suda'an fi ra'ati lokacin ina fama da ciwon kai a kaina ciwon kai ya matsa mu wa aqulu da manzon Allah ya shigo sai ji ina cewa wa ra'asa wayyo kaina wayyo kaina irin tana faɗin damuwarta kaina kaina haka faƙala da annabi ya ji ta tana faɗi sai ya ce bal ana wa ra'asa ni da zan ce miki wayyo kaina kaina ma darraki me zai cutar da ke launitti qabli da za ki mutu kafin ni da za ki riga ni mutuwa haka sun ciki wallahi ne zan wanki wa kaffantuki kuma ni zan miki likafan thumma sallaitu alaiki kuma ni zan miki sallah wa dafantuki kuma ni zan ni zan saki arani irfi manzan Allah ya nuna zai mata shi waɗannan abubuwa ko ya halatta in matar ka ta mutu kai ba cewa fa aka yi ya halatta ba cewa aka yi ya waje ba an gane ko bare cikin nan mutaran matan shi ta rasu shi ke nan ya ce a samu mata ci mata wanka a ce to ka gani nan ya zo a to ba ka bane dama cewa aka ya halatta ba fa cewa aka ya wata ba wannan hadisi al imamu ahmad da darimi ibn majah da abu ya'la da ibn hisham da imamu dar qutni da bayhaqi suka tudda shi an gane ko salisu asha na sha uku an yata walla ghaslahu man kana arafa bi sunnati al wanda zai jibanci al'amarin wanke mamaci ya zama shi ne wanda ya fi kowa sanin ka'ida sunna wurin wanka ka fi kowa sanin ya sunna ta ce a yi a wurin wankan gawa to kai kai kamata a ce ka jibanci al'amarin wanke gawa jama'a kun gani duk yanda mutum yake da ilimi in dai bai sanya ake wankan gawa a tsarin sunna Allah ka ku bari ya matsa gawa dan sai ya bid'a an gane ko Allah kyauta sai malam ya ce lafiyama idza kana min ahlihi wa aqaribi ba ma kamar idan wanda zai ma mamacin wanka yana daga cikin dangin shi ne na jini dan uwan kuma na kusa la'anna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama kanu kama domin waɗanda suka jibanci al'amarin wanke manzon Allah kamar yadda muka faɗi ina haka abin ya faru ‘yan uwan ne na jini faƙar kala aliyun radiyallahu anhu dan sayyidina ali ya ce ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lewa Allah wanka na gawa fada alfu anzuru ma yakunu min almayyiti falam ara shay'an sai na sa ido in ga irin abin da ke bayyana a jikin mamaci sai na ga shi manzon Allah duk irin wannan abu bai bayyana a jikin shi ba kun gane ko shi ba irin wannan kala ko kashi ko fitsari ko irin miyan nan mai kumfa duk ba wannan manzan Allah manzan Allah wasa ne na wani muminin ma za ka ga in ya mutu kawai kamar bacci yake ba mai sani sayyidina ali ya ce to bare manzan Allah jama'a sayyidina ali ya ce wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wa alihi dama manzan Allah haka yake dama can kanshi yake yana kuma har ya mutu kanshin yake da kanshin shi aka kai shi kabari aka rufe an gane ko to sai mu tsaya nan dama shi ma iyanan ya tsaya karatu sai ran juma'a ne zuwa insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh dama idan mamaci ya rasu lokacin sanyi ne to ana son a ɗan ɗumama ruwan da za a yi mai wanka da shi saboda haka watan haka aka yi wa na abubakar sanda ya rasu lokacin sanyi ne zama an gane ina tunatar da mutane kuɗaɗe da suke bayarwa naira ashirin ashirin duk mako na kula da mara an gane kuma ina tunatar da mutane kuɗaɗe da ya kamata na a'a ai aka ce wannan manzon Allah ai ba za ka ce kuma wani ya zo a ce a ne irin fare kuma Thank hmm. you. Hmm. Oh, amma dai kawai a amfani da kafar kuma da tun da gashi nan duk da shakuna yanzu akwai shi an gane sai amfani da shi kawai na eh wato ni kai na mun taɓa yi wa wani mashayin taba wanka na da wani bari zan magana kuma matsalar insha akwai gaba da za a yi wani magana na malam ina na'am a samu a fara wanka ne za a kwanci kiɗan kai a caji, yan an gama za a ƙara a a'a sai an zo wankan su so da sabulu lokacin na a wanke su farai za mu duk za mu zo a aikacin Allah so da mu dan yan kuma malam kamar inda aka shiga wanki gida. magariya na mutum dan ko ko za a kada shi a zai kun eh to za a samu magariya ne danyen sai a kada shi ko in ya kufa sai a amfani da shi za a iya amfani da shi kawai magariya ake so a amfani da shi da cewa mace za ta kuma namiji zai na idan kamar macen muharram ya tafi ya za ta ko ko dole za a kawo mace muharram a'a ban gane ba ai bayanin cewa namiji shi zai wanke namiji na mace za ta wanke mace to idan mace kuma maharin ya kace wai a ce mutum misali mahaifiyar shi ta rasu ko yin shi ko kanuwar shi a ce ya zo mata wanka ai bai halatta kun gani ai wannan bai halatta ne yanzu ya halatta a ce ka shiga ban daki da mamanka ko yakka ko kanuwarka ai bai halatta kun gane nan ba za ka yi mata ba ɗan uwanta mata ne ne za ki mata ai shi ne ka biya ce istisna'i na aka yi kawai mata da miji kun gane saboda ita dama tun kana gare ma ka ya halatta ta ga alƙawar ko haka bayan kamu kun gane ya halatta ta gani saboda haka duk wanda zai wa mamaci wanka an ce a sa ƙatar zani a rikishi da shi ko amma wani lokaci za ka ga wurin tagawa ko wurin juya mm. sai ka hangi al'aura a bisa kuskure to idan ka hangi al'aura shi ka tsara mata idan su saban Allah kake jama'a kun gane mm. a'a ka yi kokarin ka juya shi ne sai ka ga al'aura sai kai maza ka kauda sai ka juya shi an gane amma ka hango al'aura shi sai ka tsara mai ido ayya to shi ke wankanka da matsala alaikum salam an ce ya halatta mutum ya mata shi wanka yana iya neman taimakon yarta in eh, yana ba, tunda a ya halatta dama mace shigo wani amma yanzu ya haɗo da wata kuma ta shigo wadda ba ta jikinta ba to ko ya halatta ba tunda shi gashi a wani a ganyen kawai jama'a sanan za a tsaya